mata ne amma suna cewa da aka ce a ba ne kuma an yi hoto yanzu tana asibiti don Allah ta eh, mata ne eh, wannan tambayar mata ne. ku dinga yin alama da eh, Wato, amma kuma an yi tambayar a gurin mata su a ah, wata mata ce aka ce tana zaune a ɗaki kawai sai ga wani abu ya faɗo mata ya hude kwano ya hude eh, silin ya faɗo mata a ka an kai ta asibiti ba a gane ba to yanzu an gano bullet to eh, wannan abun ba mamaki zab da azumin nan duk wanda yake eriyar sabon layi filin mallawa kuna ganewa mu da cikin dare ni ga kayan ɗauka ne aka kawo mu mahari na sani na kuna ganewa yara cikin dare cikin dare suka dinge buga knockout wajen karfe biyun dare don Allah wannan hankalin mutane ake so ya kwanta ko ya tashi na da Allah ni na tsorata domin abin da na fahimta kawai dai harin nan na Amerika ne aka kawo kuma aka fara zuwa ta unguwanmu wai ashe yara ne 'ya'yan musulmi cikin dare suka jingis wurga wannan abun wannan har ko yanzu zan shigo masallaci sai da wani dattijo ya ce don Allah ma da a jawo hankalin yara masu yin kwallon karfe ɗayan dare take mamaki wai da ramadan ana sallah wasu lokacin ne wai za ku zo kuna wasu kwallace-kwallace da abubuwan da bai kamata ba gaskiya wannan ba daidai bane ƴaƴan musulmi don Allah ku daina iyaye ku sa hannu akan ƴaƴan to an ce ita wannan tana zo na kaga ba knock out bane ana tunanin bullet kaga bullet kuma ya shiga kai ai sai dai wani tsarewa na Allah to muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa ya zama kafara Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa ya zama kafara mu kuma Allah ya tsare mu ya mana maganin matsalolin mu a kasar nan na eh, tambaya ta gaba ce eh, tambaya wanda yake shin ba shi bai ke na ya ce ya yi ba kuma insha Allah ya dauki yi cewa zai kara cewa to Allah ma da ya shi addu'a saboda na farshi ta daidaita muna roƙon Allah ya daidaita maka al'amuranka Allah madaukakin sarki ya daidaita maka al'amuranka Allah ya daidaita maka al'amuranka lalle bashin banki matsala ne musamman ba wai mujarradin bashin bankin bari ba da mu'amala da za ka yi na riba to Allah zai fashe maka albarka a rayuwarka Allah ka tsare mu ka kare mana imani muka tsare mana arziki na tambaya da kake ce cewa malam don Allah muna neman sanin hukuncin na mutum ne yake sana'a yake da gidan bidiyo da na kwallo da fim ya ka ce kuɗin da yake samu ba a ba kuma da daga gani daga neman sani a gidan kwallo da gidan fim da gidan waɗayan da gidan gem kai tsaye ba za ka haramta su ba kuma ba za ka halarta su ba domin dan mutum ya kama ya sa gidan kwallo ka ce ba haramun ba sai dai wata sana'a ta fi shi an gane ya yi wata ba wannan ba amma gaskiya ba za ka ce mashi haramun ba kai tsaye kuma ba za ka iya halasta shi kai tsaye ba shubuha ne annabi kuma ya ce fa man ittaqa fa faqad istabra li dini wa irdihi na'am amin ka ce ko me ce to ya halatta wanda ba a mahaifin shi ya mace. A kuka hau sun yi magana, in suka ce ba a san mahaifin shi ba yana nufin wanda ba a haife shi ta hanyar aure ba, ya ce aka yayi. Idan aka samu wanda an san koshi an san uban shi shi ya fi cancanta ya zama liman. To amma wanda aka san kowar shi aka san uban shi dan wiwi ne, wannan kuma uban shi cikin shege ya yi ya samu ya da Qur'ani, shi ne liman. to me ne fushi shi shi ya cikin ba shi ya muku da haka in ku masu asalin ba ku yi karatu ba wanda bai da asali ya karatu shi ne mai asali ku ne ba ku da asali na? ƙarfi tambayi ta gaba kuma ya ce malam alaran mata ta kama da su da shi shi ne yana lafiya lafiyar shirin lafiyar shirin alarma shi nan, a yi duk alarmomin namu mun an ajiye su ne suna makaranta ne da shi da sumayya ko shekaran jiya shamakin zazzau ya kira shi ita alaka mutu wani niban jin murya yata lafiya ce a lafiya lauran kai la'i kun san tafsir na Allah ya sa mashi albarka mutane suna bibiyar shi da yawa kuma wadda ta san mu asali alaran ba shi ne alaran ma ni ban da wani alaran ta shi rashin uwa ne aka yi uwar kuma tun a jeza ba tun a jeza tun bai da wayo yake jamun bai, tun bai kuce tsawon tebur ɗin nan ba yake jamun aji da aka karka ɗauka wai alaran rana kwatari ko da muka fara mu'assasa a mun da kwata wai alaran ma shi ne alaran hawa suna jira su kai malam duk alaran momin garin da baka gani ba sai ka ɗauko wanda da kemi na ce a'a al'aslu ba ƙa'u ma kana alama kana asali a bar abu a inda yake kun gani kakani shi ne alaran ma'ana daga na haƙƙi zalar ƙasa ta yi ce za ce fuskin ɗin shi babban malami a ƙasa ya ce yana son shi ce a'a shi gurin baban shi zai gani baban shi wa walidin wa ma walada mahaifin shi amini na ne haka muke da mahaifin shi shi kuma ɗana ne kuma ɗalibi na ne so da haka waɗannan mun su ne don ku koya to da shi alaramma wanda kuka saba da shi kwanan nan da ita sumayya dukkaninsu suna jami'ar abu dukkan suna karatu shi alaramma shi ma na karatun likita amma shi na likitan dabbobi yake ya nemi na mutane da bai sa mai sai to je kai na karnuka <laughs> <laughs> na dabbobi gara ce karnuka ko shi ma dariya ya yi to daga dukkan su lafiyar su lau muna fatan Allah ya ba su nasara da sauran ƴaƴan musulmi baki daya na'am ya tambaya da ke yi shi wa shi wa kuma da mutum ne ya ba ta same shi ya wanke kayan sun bushe sun kuma zai ga alamun jarabar da sun bushe da ya sallah ga ya sallah shi tana nan ko bai wanke bai ya sallah shi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam na na Aisha take mani yakan taba tufatin annabi sai in kankare in ya bushe sai ta kankare in ta kankare za a ga shaida ko ba za ka gani ba in bai bushe ba sai ta kaɗi kuma ya je ya sallah shi ƙaban kabanta ne kamar majina ne in kai sallah da shi ya yayi amma sunanka kabani ana son ka wanke amma sallah ka ta ya ce ya ma wanke ya ga shaida ba damuwa in kai sallah ka sallar ka yi ba abin da ya shafi sallar ka na'am yana da yake cewa an ga su ma ina hukuncin wanda ya saki hannu a sallah bayan an dago da ruku sallar shi ta yi malamai ne suka yi sabani idan mutum yana sallah in ya ruku ya dago sake hannu ko zai daura a kirji wasu suka ce sake wasu suka ce ya babu wanda su yi wanda annabi ce in ka dago daga ruku ga abin da za ka yi haka al'amuru fa'a wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama ya rike ita kanta sallar gaba ɗaya. da za ka yi sallah ka saki hannu sallar ka tayi amma dai wanda ya kama hannu ya shi ya kula da domin a haka annabi yayi duka annabawan Allah har babu wani annabi da yake saki hannu duk kama hannu suke amma da za ka yi sallah ka saki hannu sallar ka tayi ba Allah yana tambayar ma'anar wai suwa ya kawai khawarij ne yan boko haram a takaice kawai khawarij ne yan boko haram waɗanda suke kashe mutum don yayi laifi wurin boko haram da ka ɗan yi laifi sai su kashi kama ka ji abu da shekau yake ba yan izala arna ne yan ɗarika arna ne kowa arne kuma za su idan mutum ya ce maka kai arne ne abin da sa kuma ina ta magana akan fitar su tafiyar duk wanda ka ce mashi kafiri ne arne ne ya halitta a shi dukiyar shi ya halitta ya yaƙai ya halitta a shi isa dole ka sassauta kalmar su hawari su ne ainihin wato ‘yan boko haram a hausar da kai za ka gani na a takaice ke hmm. eh, shi yana da ɗan kuwa mahaifiyar shi eh, tana da abokiyar zama to ana zama doya da manja ba sa shi ba sa shi hmm. ne shi ɗan iyayen shi yana kasashen turai kuma yanzu ya rasu amma ɗan uwan Allah ya ne nufi ko amma mahaifiyar ta hana ya taimaki na mace ta yi inuwa ta yi Allah wadai an kuma trafficking shaguna an bayar haya don an da taimaka ta gano ko koyar wanda suke ta na shi abu ne ke zuwa daga ƙarshe don Allah ya ji ma ya ce bai lokaci amma ya so ya kira ɗan uwan a waya mahaifiyar tana zuwa tasirin mata shi ma ya zo a samu a musu to babu laifi maslahar al'umma ita muke kai eh, wannan matsala ce tunda ya ce eh, zumunci ne kuma wancan yana da dukiya kuma mahaifiyar mu ce to kaga ai abu mai sauƙi ne mu alhamdulillah Allah ya taimake mu mafi yawancin ɗaliban da muke tare da su bakin gwargwado suna mutunta mu mun yi sulhu ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ina tuna wata baiwa Allah da ɗanta yake so ya sai da wasu gidaje ya kasuwanci yayyai ta bai shi. ta ce wallah ba ta yadda ba in ya siyar za ta tsine mai wani tudu wani gangare sai aka ce ya duk duniya ma wani take jin magana shi sai aka ce ya zo ya saman ya zo ya saman na cewa ce ce ya ce ai wanta ce ce to shi ke zan je in same ta wallahi da na je gidan jikin tarawa ya kama malam da kanka da kanka lafiya da ce lafiya lau kin ji kin ji kin tafi haba malam shi ne sai ta zo na halatta mai har abada har abada ya je an gama an gama an gama to gaskiya alhamdulillah muna jin daɗi yadda suke mutunta mu Allah ya fasa musu da alkhairi to wannan baiwa Allah Allah ya jababu laifi same ni yau magana a whatsapp karfe goma da minti goma na dare idan goma da kwata sai ba zai same ni ba goma da minti goma na dare yau minti biyar za mu magana sai mu fara yin da zafi insha Allah sai Allah ya fafanta a tsakanin lokaci ya amma dai sauran tambayoyi za a zai a kuma insha Allah to a yi haƙuri saboda tambayoyi ya gobe Allah ya kai mu Allah ya ke roƙon ya gafarta mana ya so su mai yafi mana sa dukkan nan aljanna ne mun yi rashin makwabci ah, mana Abdul Qadir ko Abdul Karim